This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasariya kan mitoci 22 da 25 masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa dalol da kuma niyya masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aroma wannan lasariya ta jima'a assalamu alaikum tare da sarfilu hashim da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin daga nan birnin washington dc kakanun labarai rahotanni daga somalia na cewa an kashe sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ta au da dama jami'an kasar tunisia sun ce akalla mutane 27 aka kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wata otal shugaban kasar faransa faransuwa olan ya ce an kama wani mutum da ake zargi da hannu wajen kai hari akan kamfanin sarrafa man gas to allah kyauta kamar yadda ka sani an gabatar da waɗannan mutane a babbar kotun shari'ar musulunci da take rijiyar lemo an gabatar da wata hajiya mero ibrahim da kuma waɗansu mutane guda goma sha biyu da laifin batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam so bayan sauraron shaidu da kuma nazari da kotu ta yi Malam Baba Jibo kakakin babbar kotun Kano kan hukuncin kisa da kotun musulunci ta yanke wasu mutane tara saboda batunci ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. An kai hari kan wani masallacin yan shi a yau a birnin Kuwait mun zanta da jakadan Najeriya da ke kasar. Shin menene hukuncin azumi a wurare da suke sa'o'i ashirin suna azumi? Za mu ji abinda malami ke faɗi a kai. Bello Habib Galadanci na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa ga labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni daga Somalia na cewa an kashe sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da dama bayan da mayakan Alshabab suka kai hari kan wani sansanin sojin da ke garin Ligo a kudancin ƙasar yau Juma'a. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin sun gwabza a wata mota shaƙe da mai a jikin ƙauyen shiga sansanin suka kuma fara musayar wuta da dakarun birnin da ke tsaron ƙofar. bayanai sun ce an kashe sawo'i da dama ana ba ta kashi bayan harin na farko wani mai magana da yawon kungiyar alshabab ya ce sun kashe fiye da sojojin haɗin gwiwa sama da hamsin gwamnan yankin shabela abdulkadir muhammad nur sidi ya tabbatar da cewa lallai an jikkata sojoji da dama a taɗin da da sashen samaliya na murya amurka gwamnan ya kara da cewa su ma mayakan alshabab an kashe su da dama inda ya ce daga cikinsu akwai 'yan kunar bakin wake su goma sha biyar da suka tarwatsa kansu da bama jami'an kasar tunisia sun ce akalla mutane 27 a kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wata otel da ke kusa da gabar tekun mediterranean jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida sun ce yan bindigar sun bude wuta ne akan otel ɗin marhaba da ke kusa da gabar tekun birnin sus wadda fitaccen waje ne da masu ziyara daga nahiyar turai da arewacin afirka ke yawan zuwa shakatawa rahotanni na cewa ma'aikatan tsaro sun isa gurin da abin ya faru kuma akalla dan bindiga ɗaya na daga cikin mutanen da suka mutu tunisia dai ta jima cikin halin ɗarɗattun watan maris lokacin da wani lokacin da wasu 'yan bindiga sa kai hari kan wani gidan tarihi da ke birnin tunis har suka halaka wasu 'yan yawon shakatawa 'yan ƙasashen waje a cikin farmaki mafi muni da ƙasar tunisia ta gani a shekaru masu yawa ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Faransa, Faransuwa Hollande ya ce an kama wani mutum da ake zargi da hannu wajen kai hari akan wani kamfanin sarrafa man gas, inda mutum ɗaya ya rasa ransa a kudu maso gabashin ƙasar. An kai harin ne a yau Juma'a a birnin Lyon da ke kudu maso gabashin ƙasar. An samu fillallen kan mutum makali jikin ƙofar. Ƙofar shiga kamfanin liƙe da wata tuta mai rubutun Arabiya jiki. Mr. Hollande ya ce wannan harin ta'addanci ne babu makawa. Wannan farci yana wannan furci ne a tashoshin talabijin na birnin brussels jim kaɗan kafin ya fita daga taron kolin ƙungiyar ƙasashen turai yayin da har yanzu dai babu wasu bayanai shugaban da ya ce ƙalla wasu mutane biyu sun raunata a dalilin harin wanda ya faru karfe goma na safiyar yau juma'a ya kuma ce an kwashe duk ma'aikatan kamfanin da ƙara ƙarfin matakan tsaro a kamfanin wasu shaidu daga kamfanin sun ce maharin ya tuƙo mota cikin kamfanin ya kuma ta daban kuma har yanzu ba a san ko akwai hannun wasu cikin wannan hari ba wata kungiyar sa kai mai kula da tashe-tashen hankula da ke faruwa a Siriya sun ce mayakan ISIS sun kashe akalla mutane farar hula 146 lokacin da sa kai wani hari a garin Kobane da ke hannun mayakan Kurdawa. faɗan ya fara ne a safiyar jiya alhamis lokacin da wasu mayakan isis suka yi shigar sojan gona na sojojin kurdawa kuma suka ɗana bom a wata mota kusa da iyakar siriya da turkiya rami abdulrahman shugaban wata kungiyar kare hakkin adama ko mai sa ido a faɗan da ake a siriya ya faɗa wannan gidan rediyo na muryar amurka cewa an ci gaba da faɗan har wayewar garin yau juma'a rahman ya ce an kashe mutane fararen hula akalla 146 ciki da wajen kobani kuma har yanzu akwai sauran mayakan isis a cikin wannan gari a halin yanzu kuma kungiyar 'yan ta'adda ta is ta ɗauki alhakin kai harin kuna bakin watan da ya kashe akalla mutane goma a wani masallaci da ke babban birnin kasar kuwaiti wata kungiya mai alaka da mayakan na is mai suna naj province ta ce ita aka ta kai harin Don kuna bakin waken ya tada bam ɗin ne yayin da ɗimbin mutane suka taru a masallaci domin gudanar da sallar Juma'a har ila yau. Ƙungiyar ta Najid Province ta ce ita ke da alhakin kai wasu hare-hare makamantan wannan a wasu masallatan 'yan shi'a biyu da ke Saudi Arabiya 'yan kwanakin nan. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc Tamadala jiya Alhamis wata kotun musulunci da take Kano ta yanke wasu mutane tara hukuncin kisa saboda samun su da laifin batunci ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Lamarin da ya auku ne cikin watan jiya lokacin bukukuwan Maulidi. wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya yi magana da kakakin babbar kotun kano malam baba jibo kan wannan al'amari kamar da ka sani an gabatar da waɗannan mutane a babbar kotun shari'ar musulunci da take rijiyar lemo an gabatar da wata hajiya mero ibrahim da kuma waɗansu mutane guda goma sha biyu da laifin ɓatanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam so bayan sauraren shaidu da kuma nazari da kotu ta yi ranar 25 ga wannan wata da muke ciki sai ta zartar da hukunci kamar haka cewar hudu daga cikin e, waɗannan mutane guda goma sha uku wato alkasim abubakar da yahaya abubakar da isa abubakar da abdullahi abubakar dukkaninsu waɗannan kotu ta sallame su daga laifin ta kuma wanke su daga laifin da aka gabatar a gabanta yayin da sauran guda tara kuma kotu ta same su da laifi a ƙarƙashin doka ta 404 na kundin tsarin dokokin shari'ar musulunci ta shekara ta 2000 da ke jihar kano dukkaninsu an yanke musu hukuncin kisa a gaban kotu kotu ta ba su damar ɗaukaka ƙara ne ko kuma a shi kenan eh a kowace irin kara kasan har a ita eh, shari'a ta musulunci akwai wannan damar eh, right ne na mutum duk wanda aka yanke masa hukunci a gaban kotu duk da yake dai hukunci ne na Allah hukuncin doka ce ta Allah wanda kuma ba a iya tumbuke ta amma duk da haka akan ba wa mutum dama ko da wani hanzari da zai gabatar su waɗannan mutane da aka an wanke su akwai hukunci da aka yanke musu ne misali ko na tare ko na abu ko kuma an same su ne ka ce kan ba su da laifi don haka kotu ta gamsu cewa ba su da laifi a sha'anin a duka bayan sauraron shaidun da aka gabatar a gaban kotu da kuma nazarin da kotu ta yi sai ƙarƙashin doka sai ta fahimci cewar to waɗannan mutane guda hudu da aka wanke su ba su da laifi da ya alakanta su da wannan tuhuma da aka gabatar a gabanta saboda haka sai ta sallame su kwace kwacakwam daga cikin eh, shari'a din ba tare da yin wani wani horo ko wani abu ba ba tare da yin wani horo ba alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa da karshen zamani ya girma ya بناك kamar yadda kuka ji cikin labarai yau a kai hari kan wani masallacin yan mashabar shi'a a kuwait na tambayi jakadan najeriya kasar haruna garba karin bayani kan abin da ya auku an kai wannan hari lokacin sallan juma'a yau eh. kuma initial report yana cewa kamar mutum takwas sun mm. mutu mm. amma mai yiwa zai iya karuwa kuma a yanzu dai mutanen isis sun yi claiming cewa su suka yi isis su suka yi wannan yadin so kai harin eh. to menene magamar kungiyar isis tana da karfi ne a kasar kuwait to sai dai in zuwa su kai daga daga watakila ko eh, watakila ko iraq tutai kida nisa iraq zuwa kuwait din ba ba nisa to watakila daga iraq suka taho watakila to watakila akwai yan najeriya cikin waɗanda samu raunuka a wannan hari to a yanzu dai kan babu buna buna ta bincikawa buna tabbatar da cewa dai ba mu da wani labarin ɗan najeriya tukunna To. Har yanzu kan babu na Najeriya babu. Wani dalili zai sa ƴan ƙungiyar ISIS su kai hari a Kuwait kan wannan masallaci? To, wannan abin dai ya zan wannan abin tsoro gaskiya kuma muna fatan dai Allah zai dushi haka kuma kamar yadda yadda mun ke tsammani ana zaman lafiya a Kuwait ga shi yau kuma abin ya juya. Allah Allah sauwa Allah kuma ya tsaya haka. Sam eh, ofishin jakadancin Najeriya da wannan masallaci. Bai fi kilomita biyu ba daga nan zuwa wurin. To. Eh. To yawanci kakan yi sallah a nan ko kuma 'yan Najeriya suka yi sallah a wannan masallaci? A ni ka dai ba na sallah a wuri. Na'am. Ba na sallah a wuri. Na'am. Amma idan nake sallah juma'a na bai fi kilomita ɗaya ba daga wuri. To wani hali ake ciki yanzu a wani hali ake ciki yanzu a wannan unguwa ko kuma birnin Kuwait eh, da wannan al'amari yanzu dai mutane kowa yana yana zugude yana shiru yana kallon ikon Allah ne ta yaya mutane suka shigo da bom inda aka zo har aka ce a saka shi a masallaci hmm. abin yana bai wata tsoro kwarai da gaske akwai wani sabon matakan tsaro da ita gwamnatin Kuwait ta dauka kan wannan al'amari zuwa yanzu to a cikin kyadin yanzu da su duka duka bai fi awa ɗaya ba ina fatan daga yanzu da su damu ji me gamban take faɗi a kai insha Allah. Ambassador Haruna Garba yan Najeriya kamar su ya kai na wani a Kuwait? Eh yau yan Najeriya nan zai kai kamar mutum dubu biyu da ɗari biyar. To galibi me suke yi? Yawanci akwai eh, doctors professors wanda suke aiki a asibitocinsu da university akwai malaman makaranta akwai kuma 'yan kasuwa na'am na'am To, eh. to ambasada Haruna Garba sai mu ce da kai mun gode Ubangiji Allah ya kare Allah ya tsaye da wannan. Na gode, na gode, na gode. To, madalla ambasada mun gode kwarai da gaske. bana a nan amurka muna azumi sa'o'i goma sha bakwai da yan kai a ingila an ce suna kaiwa sa'o'i kusan ashirin akwai kuma wasu sassan amurka inda ake dare wata shida rana wata shida a jihar alaska to ya azumi a irin waɗannan wurare suke ne tambayar da muka yi wa sheikh bala tijani kalarawi kenan wato nassin alkur'ani da hadisan annabi abinda suka nuna idan rana ta faɗi ku ci idan alfajiri ya ke ku kame bakin ku hmm. wannan shi shine nassin alkur'ani to ah, Allah ya san garuruwa irin waɗannan masu nisa amma ba a bayyana wani abu game da irin wannan garuruwa ba sai dai abin da malamai za su zauna kuma su yi kiyasi to ita fatawa ta addinin musulunci tana da hatsari ga wanda bai san nan abin ba domin ba za ka ce ina gani ko ina zato ko kwa ya kamata ba a yi wa addinin musulunci irin wannan sai abin da ka sani na hakika to muna karanta littattafai na malamai waɗanda suna iya ƙoƙarinsu wajen fahimtar addinin musulunci kuma su fahimtar da bayan Allah garin da ya zama ana irin yanzu mun ji a wajen pakistan mutane har mutuwa suke saboda zafin rana kaga sai mu dauki aya ta alqur'ani wa la tulqu bi aydikum illa tahalluka wanda ya san in ne azumi zai hallaka sai dakata Allah kuma ya ga abin da yake cikin zuciyarsa bayan wannan lokaci ya wuce na wannan tsananin musibar zafi sai ya rama na biyunsu akwai jihohi masu masu awoyi goma sha takwas wani ma har awa ashirin hmm. to a zahirin karatu duk inda mutum ya ga rana ba fa zai ci abinci ba sai in ta faɗi duk inda mutum ya ga dare ba zai fara azumi ba sai a fajir ya keto to akwai inda duhu ne yanzu kwana da kwanaki ko makonni ko wata akwai kuma inda haske ina nan babu duhun daren shi kuma kwana da kwanaki ko watanni hmm. babu duhun daren sai a rana ake to a nan ne malamai suka nuna kiyasin cewa sai mutum ya duba wata ƙasa wadda take kusa da shi yaushe suke yin buɗe baki ga ranar yana kallon ta kiri-kiri amma awoyin sun yi nisa zai iya halaka to su ne masu malamai suka ce sai a sha ruwa daidai da wannan alƙarya da take gefe kamar hukuncin kana ƙasa misalin kana nan filin jirgin sama malam aminu kano za a sha ruwa saura minti biyu kana cikin jirgi eh. su sai jirgin sama ya ɗaga yana ɗagawa sai da rana kaga hukuncin ka hukuncin mutumin sama ne kana ba za ka sha ruwa ba sai ranar ta faɗi a sama domin nan ba ta faɗin ba ka tashi eh. da ta faɗi minti biyun nan ka sha ruwa idan ka hau sama ka ganta kenan kai ba mutumin kan ba mutumin kasan Kano bane ka shiga wata kasa kuma ka tafi to amma abin da nake so a tuntuɓi malamai domin yanzu in na bada fatawa yanzu na ce ga yadda take wani in ya ɗauka ya tafi kenan to kai mu samu kuskure kamata ya haɗa malamai a ji a ji wannan a ji wannan sai a san kuma to wane ne gaba domin yanzu wani zai ba da fatawa don ya burge ko don a ce ya iya ko don a ce ya sani ya je ya hallaka kansa kuma ya hallaka da wani manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah baya zare ilimi ga baki ɗaya ya raba mutane da su sai dai yana ɗauke ilimi da mutuwar malamai idan malamai suka fara mutuwa suna mutuwa sai mutane su riƙi jahilai makaranta su mai da su malaman yi musu fatawa su ba da amsa ta san rai da son zuciya sun ɓata kuma sun batar to ina fata a tuntuɓa sauran yan uwa kuma wannan abin da na gaya maka din nan yana da kyau ka sake shi mutane su ji don kar wani ya ji ya faɗi gurguwar fahimta bismillahirrahmanirrahim ذريتي ولا Malam Bala Tijjani kala rawi kenan aka ji ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma ɗaya da minti goma sha tara da wasu yan daƙiƙai a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka da maraya. Jama'a, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan juma'a. A karo na farko an fara fassara Alkur'ani mai girma zuwa harshen gwari ga wakilin murya Amurka, Mustapha Nasir Batsari. An kaddamar da fassarar izihi biyu na Alkur'ani mai tsarki da harshen vagi ko kuma gwari a jihar Niger. Wannan dai shi ne karan farko da aka fassara wani sashe na Alkur'ani a cikin harshen na gwari. Sheikh Umar Abdullahi Dada Fayako shi ne ya fasara izihi biyu na Alƙur'anin daga harshen Larabci ya zuwa gwarin ga abin da yake cewa. Dama da'awa aiki ne wanda duk musulmi ya kamata yi. In kan musulunta ko kuma a an haife ka ne cikin musuluncin to ya zama wajibi ne ka nemi ilimi game da addini. In ka nemi ilimi game da addini ya zama wajibi kuma ka yi ƙoƙari ka yi aiki da ilimin da ka samu. in kai aiki da ilimin da ka samu ya zama wajibi shi kuma wani ka kira shi shi ma ya zo ya gane wannan ilimi da ka samu ya yi aiki da shi shi ma ya nemi ilimin Malam Muhammad Madaki ne shehin malamin da ya bitar fassara al'kur'anin ya ce babu matsala a cikin fassara sannan ya bayyana mahimmancin fassarar. Yana da mahimmanci sosai saboda kowa ya fi gane abu cikin yarensa. Akwai misali kamar kasan kudin nan akwai lokacin da aka koyar da yara wasu aka koyar da su da yarbanci wannan abin da aka koyar aka koyar da wasu da turanci da aka zo jarabawa na waye daga karshe wanda aka koyar da yaran na yarbancin nan su suka fice saboda aka mutum da yarensa ya fi ganewa mataimakin shugaban jami'ar ibb da ke nan jihar niger farfesa nasir mai turare ya ce samun hakan zai taimaka wajen faɗaɗa koyar da harshen larabci ga kabilar tagwari a cikin tsarin koyarwar jami'ar muna da sashe na larabci wanda kuma muke kyautata can wannan sashen za mu faɗaɗa shi nan gaba wanda zai kunshi yarurruka waɗanda ake suke na gida ne mai martaba sarkin mina alhaji umar faruk bahago ga abin da yake cewa a cikin jawabin da ya gabatar a wajen kaddamar da littafin wannan aiki ya fada daidai cikin watan ramadan wata mai tsarki da tarin albarkan allah duk da cewa dai jihohin Niger da Kaduna ne masu amfani da harshen barin suka fi yawa mawallafin wannan littafi ya ce zai yi ƙoƙarin isa da shi zuwa ƙasar Saudi Arabia domin neman tallafin ƙara buga littafin da yawa a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madala a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A cikin wannan watan azumi, wata makaranta a najeriya ta jajirce wajen gani ɗalibanta sun haddace alkur'ani mai girma wakilin murya amurka nasiru adamil hikaya ya je wannan makaranta سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أهلام عبد الله كي كراتون القرآن الكريم أما كرانتا ستعدى فؤاد لبابي دي أبوجا wannan makarantar dai da bata diga wakafi ba a cikin watan nan na Ramadana na jajircewa ne wajen koyarwa yara haddar izo 60 na Alkur'anul Karim da aka saukar da shi a wannan wata na Ramadana wajajen shekara 1436. Ibrahim Malami shine jagoran ajin haddar. Iyayen yaran sun sadaukar, malaman sun sadaukar, sannan su kan yaran an sa su sun sadaukar. Domin yaro zai fito daga gidansu karfe bakwai ba zai koma gida ba sai wajen karfe biyar da rabi in ya tashi daga karatun bokonsa zai kuma ci gaba da karatun alkur'ani har zuwa karfe biyar da rabi na yamma zuwa yanzu ba zan san yaushe tsawon wannan karatun aka fara shi ba shin akwai yaran da suka yi nisa a wannan karatun ko kuma ma yake tunanin nan gaba wasu za su iya zama hafizan alkur'ani gaskiya ne kan yara karatu ya mika sosai duk da dai mu daɗe da fara wannan din ba ƙirƙirar ita wannan makarantar amma daman ta samo tushe ne daga can wata makaranta almanar sannan ga alkhairin ta nan ma aka zo aka bude kuma ga alkhairin shi ma kamar yadda ka gani yana ci gaba da tabbata akwai yaran da sun haddace izifi 25 zuwa 30 wasu ma sun haura haka muna sare nan ba da lokaci mai tsawo Allah da za mu sami yara waɗanda yake sun haddace alkur'ani baki ɗayansa insha Allah rabbi amfanin karatun alkur'ani aiki da shi na samu Sheikh Adamu Dokoro na jaddada hakan a tafsirinsa na bana a Medical Center karyata Allah ne ah, yanzu an ci manzana ba ta da kyau ah, me yasa ka je yi in ba Allah ka karyata ba shi yasa qur'ani masu balagar larabci suka ce a ah, ai qur'ani yana ajiye mutum ne a mahallin wanda ya yi gaskiya ya kai shi sa wanda ya ƙi gaskiya kuma sai a kai shi a mahallin yana musu ko da ya faɗa da baki ya ce ya yarda da alqur'ani kar yake bai yarda ba ba wajibi bane wani musulmi ya haddace alkur'anul karim amma ya zama wajibi ya koyi karanta suratul fatiha don inganta sallah wacce take ta biyu a rukunan musulunci bayan kalmar shahada nasira da mailika kamirar amurka daga abuja najeriya madala an gaida nasiru to abinda shirin nan baki intanet kenan a wannan juma'a sai kuma ta juma'a idan allah ya kama za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu amma da mustapha nasiru batsari da nasiru adamu likaya duka wakilin murya amurka ni bella galadanci daga nan washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar walwala salamu alaikum shaida da laifin komai a kasance tare da mu ranar juma'a mai zuwa domin jin wani sabon shiri ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar imel yau za mu fara ne da wasikar kawo wa kashere gwalam wanda ya ce ya allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunanmu na arewa maso gabashin najeriya albarkacin wannan wata da muke ciki sai kuma usman manika mai rorafin ta wanda ya ce Allah ya sa wannan tallafin kuɗaɗe da aka baiwa 'yan gudun hijira domin samun abincin da za su yi buɗe baki ya faɗa hannun nagari ba masu ci da ceto ba da fatan waɗanda suka ba da wannan taimakon za su dinga biyo sahu domin tabbatar da abin da suka baya ya kai hannun mabukatan. Assalamu alaikum VOA Hausa, hakika muna goyon bayan matakin da shugaba Buhari ya ɗauka na haɗa kai da ƙasar Amurka wajen kwato haƙƙin talakawan Najeriya da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Idris M Idris mai kayan miya da maturu. sai kuma sakon yahuza sahabi dan da kamba wanda ya ce hakika yunkurin da majalisar ɗinkin duniya ke yi dangane da rikicin ƙasar burundi ya yi daidai don gudun fadawar ƙasar cikin yakin basasa da fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu shi muka biyu ya kware sokoto a najeriya cewa ya allah ya sa wannan hukuncin da kotun jihar kano ta yi akan masu batanci kan manzon allah annabin rahama ya zama darasi ga al'umma da ƙarshe sai sakon abubakar lawal gidan dan maye gaba wanda ya ce ba komai yasa dan bai barke a zauren majalisar wakilan najeriya ba illa son zuciya da son tara abin duniya karfe goma sha ɗaya da kusan minti ashirin da bakwai sashen hausa na murya amurka ke magana yanzu kuma ga sarfilu hashim da tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya rahotanni daga somalia na cewa an kashe sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ta au da dama bayan da mayakan alshabab suka kai hari wani sansanin soji da ke garin ligo a kudancin ƙasar yau juma'a waɗanda suka da wannan lamari sun ce maharan sun gwabza wata mota shaƙe da bambai a jikin um, ƙauyen shiga sansanin suka kuma fara musayar wuta da dakarun birindi da ke tsare da ƙofar jami'an kasar tunisia sun ce akalla mutane 27 aka kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wani otal da ke kusa da gabar tekun mediterranean jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida sun ce 'yan bindigar sun bude wuta ne a kan otal din marhaba da ke kusa da gabar teku a birnin sus wanda fitaccen waje ne da masu ziyara daga nahiyar turai da arewacin afirka ke yawan zuwa shakatawa shugaban ƙasar faransa faransuwa olan ya ce an kame wani mutum da ake zargi da hannu wajen kai hari akan wani kamfanin sarrafa man gas inda wani mutum ɗaya da ya rasa ransa a kudu maso gabashin ƙasar an kai harin ne a yau juma'a a birnin lyon da ke kudu maso gabashin ƙasar To madalla a gaishe ka masu sauraro duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can baya lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda yau kama yadda kuka sani rana ce ko mu ce kofa buɗe domin mu ji ra'ayoyinku. kamun na madadin sarfilu hashim da kuma Juli, lazar gresham da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku a sha ruwa lafiya sai mun haɗu can anjima a zama lafiya